Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wata kissa ce ta wata tsohuwa wanda a masallaci ta ji ana wa'azi ana neman taimako za a tafi da'awa da ta je gida ta ɗauko iya abin da ta mallaka kuma sulalla ne guda biyu kacal ta bayar amma ga abin da ya faru da ita abin mamaki. Allahu akbar. A Sheikh nabilu Auda yake cewa wata rana a masallacin wata anguwa sun je suna wa'azi sai aka fara maganar ba da gudunmawa domin fita da'awa. kowa yana ba da nashi gudunmawa sai wata tsohuwa ta zo ta sami shek ta ce shek ni ma ina da gudunmawa da zan bayar amma saƙon yana gida a bani dama in je in ɗauko ni makociyar masallaci ce aka ce to allah ya bada lada da ta je sai ta ɗauko irin asusun nan na ƙasa irin wanda ake yi na ƙasa wanda ake zira kuɗi ana ajiya a ciki sai ta ɗauko ta mika ta ce to ya shek iya abin da na mallaka kenan gashi Allah madaukakin sarki ya bada sa'a ba da lada a harkar dawa shege ce har zan fasa wannan asusun a cikin masallaci gaban jama'a ya ce sai na bari sai bayan mun koma gida ya ce da muka fasa wannan asusun sai muka ga wato halala ce ko kuma sulalla ne guda biyu kamar a wannan zamanin ka ce naira irin ta karfan nan kwandala guda biyu abin ya ba kowa mamaki ya ce sulalla guda biyu amma ba komai tunda ta yi kyakkyawan ni, Allah ya karba mata bayan bai wuce kamar shekara ɗaya ba ya koma wannan masallacin sai wata tsohuwa daban ta zo ta same shi ta ce shek kai ne shek nabilu lauda ya ce ni ne kana tuna wance ya ce ban tuna ta ba ya ce wata tsohuwa wanda ta taba kawo maka kuɗi a banki a asusu ta ce ka fasa ka ɗauka ka yi aikin dawa ya ce eh ta ce to wannan matar ta rasu ta ce ni da ita muka je gida ta ɗauko waɗannan sulalla biyun da suke ciki ta ce za ta bayar ni kuma ina da sulalla har goma sai na ga sulallan sun yi kaɗan maimakon in ba da su a harkar da'awa gara na bari su taru sannan na bayar amma bayan ta bayar da wasu kwanaki da ta rasu ta ce sai na ganta ta zo min ya kai so bakwai a mafarki tana ce min ƙawata su biyu sun shigar da ni aljanna ƙawata sulalla biyu sun shigar da ni aljanna allahu akbar Allahu akbar ku duba fa sulalla biyu kadai ta mallaka amma da ta dauka ta bayar a kan aikin Allah Allah ya karba mata ita kuma wannan wanda take ganin sulalla goma sun yi kaɗan ta bayar tana nan tana zaune da su bata bayar ba kuma bata samu sakamako mai kyau ba darasi a nan shine kada mu rena aikin alheri ko mun sa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh